Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. To masu sauraro a wannan makon na samu tattaunawa da wata yarinya matashiya 'yar shekara 23 da ta fada harkar noma ga dangadan a garin Kaduna. Wannan matashiya dai ba karanta noma ce a makaranta ba, tsantsan sha'awa ce ta sa ta fara noma. Ga yadda hirar tamu ta kasance. Salamu alaikum Malama Zahida. Ina son ki dan bamu dan takaitaccen tarihin ki. Okay, alaikum assalam. dai Zahida kuma haifafiyar Kaduna. Na girma a Kaduna, na tashi a Kaduna. Na yi primary school ina har secondary school ina duka a Kaduna. Daga nan bayan na kammala na koma zuwa SI University a nan na sami digiri ina a International Relations. Hmm. To shekarun ki nawa? Am um, shekara na ashirin da uku. Masha Allah. ashirin da uku actually ni first eh. Eh, Zahida da farko ya aka kika shiga harkar noma ga ki matashiya ga ki mace karamar yarinya ya aka kika shiga harkar noma har harkar noma ya fara ba da sha'awa ne tuna yar karama ne haka kasancewa na taso mama na son irin dan lambun mm. ne. shi a Kuma mm. yana ba ni sha'awa a ce an shuka irin kwaya kuma ta zama tsiro. Mm. To tun kina yar karama ki kika fara ko ko sai bayan kin gama university sannan kin gama jami'a. ɗan ƙarama ina ɗan na maka kame amma da na ƙara jami'a inda na ce to bari in shiga cikin shi dumo dumo dan ba shuke shuke kaɗai nake da ina suka ji kifi hmm. duka. To ya girman gonar ki yake? Ita eh, yana da girma kam ya kai kiloti shida wanda muke noman hatsi da damuna kenan. Hmm. Sai yan lambu da nake a cikin gida da wajen gida kuma. Hmm. Shi kuma ya kai kamar kiloti ɗaya haka dai na wajen. Gashi kuma akwai ɓangaren kiwon irin su kifi, tolo-tolo haka, kaji da wasu nau'in kajin da na kasashen waje da ake kawowa irin rapid bird din nan mm. su noila da sauransu da mm. su sakin saka da brahma da sauransu dai. Mm. to kajin kaman da kike noman kaji da tale-tale kika ce ko kina yi ne kina saidawa ko eh, kina yi ne kawai don ci ina ina saidawa kamar lokacin christmas haka ce zan shiga ma sosai ina ciwon ina ta irin lokacin christmas da new year haka na ce kaman noman lambu da kike yi kamar da me da me kike nomawa a lambu ina shuka su lettuce su cucumber su carrot da su albasa su kayan duka mm. su ma kina kaiwa kina ba 'yan shaguna ne ko kasuwanni kike ka ko kuma kawai amfani ne gida kike yi mu ba don amfanin gida kaɗai ba ne saboda mm. a zuwa har su alayyahu na ma yana shuka su fiya kuwa rama haka duka mm. ana zuwa a ɗiba haka sosai da kyau ana tsaidawa zuwa kuma sannan manoma mu masu tsara haka ana zuwa a tsara Mam to malama zahida me ya bambanta noman ki da sauran noman zamani ko kuma sauran noma da ake yi na da za mu ce. Eh to ba wani bambanci can sai dai yanzu sun san abubuwa ya canza muna amfani muna haɗa namu tare da na zamani da kuma dan sanin da muka samu hmm. irin dan dokokin da muke da shi da muka koya haka eh. kuma ni nawa uh, irin organic farming da ke ba hmm. wai na fesa takin zamani nan ba bane yake yana da ruwan kifi shi yake nan shi yake sabin kamar takin zamani din nan mai da da su kike amfani maimakon ki sa eh, ki sa taki sai ki amfani da ruwan kifi da eh. kashin kaji su kike sa masu lambun koko kike sa ma noman gonan kai nake sa ma nake sa masu lambun ma mm. amma su da rai su hatsi su dole sai ka sa takin dai takin mm. zamani din amma dai kayan harkar na lambu ina gaskiya ba na fahimci takin zamani Mm. To, ke da ba abin da kika karanta ba kenan a makaranta, ta yaya kika samu wannan fasahar ta yi amfani da ruwan kifi? Kin ta bincike ne a gida koko kin shiga wata makaranta ne koko kin samu wanda ya koya miki? A'a, na yi ta bincike ne gaskiya. Eh, ke da kanki. akwai wani yake dan bani akwai wani kamar yana nan kamar ya zan ce kamar irin uba yake. A wajen ki. Eh. Wani um, eh haka. daga ainihin asalin cost inda na kan kyani kasancewan babu ma aiki a ƙasa mm. sannan kuma banda babu ma aiki a ƙasa ya abu ne da nake da sha'awan yi mm. na tafi ina karama yana bani sha'awa kuma kin ga noma ita kowa ya san akwai arziki a cikin ka mm. kuma ga albarka a ciki akwai arziki akwai albarka a cikin sa mutane ne ba su gane ba amma Allah ya albarkace noma. tattaunawar mu kenan da malama Zahida. Wanda lokaci ba zai ba mu damar kawo muku ƙarshen ta ba sai a biyo mu mako mai zuwa don jin ci gaban hirar. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie lazars Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni safi na da Sada dangi ke cewa a huta lafiya.